a karo na biyu kwamitin binciken gano adadin asarar rayuka da kuma dukiyar da aka yi a yankin mambila sakamakon tashe-tashen hankulan da aka yi a watannin baya wanda gwamnatin jihar taraba ta kafa tuni fa ta kammala zamanta a gyambu na karamar hukumar sardauna a wannan karon dai kwamitin ta tantance sunayen magada ne da zimmar samun alƙalma wanda aka kashe domin samun tallafi daga gwamnatin jihar to wai koya sahihancin wannan tantancewa yake a yanzu ambasada emmanuel juwa shine ko shugaban wannan kwamiti. An yi submitting report na mu mika report na mu shi mai girma gabna muna gan cewa zai hau da kanshi ya zo ya yi supervising taimako da yake so ya ba kowa wanda ke cikin wanda abin ya shafa. Wasu da suka bayyana a gaban kwamitin sun ko na fatan su nema da cewa Suna na bello seni daga mai samari wanda aka kashewa dan uwa mai suna sa'adu Bubambar. kware da gaske daga baya aka zo aka dau sunan mu da sunan wayan da aka kashe muka zo mun bayyana sun ɗauka ga bayan da suka yi mana da akan gwamnati zai yi taimako. Sunana Amina Barista Isa Sa'idu wanda aka kashe a ribibin Mambila da aka yi anguroje. Allah ji kanshi ya bar ni da 'ya'ya guda shida. Ni a raina ne Alhaji Umar Zubairu wakilin Mambila. Wannan abin da aka yi din nan abin godiya ne don gwamnanmu na Taraba nan yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suke tausaya mutane. In ba tausayin mutane ake yi ba, aje aje a tantata duk waɗanda suka mutu, wanda aka konawa gidaje, wanda aka kashewa dabbobi, kuma ya ce zai taimake su. To saboda haka ni a gaskiya na ji daɗin wannan abin kwarai da gaske. to sai dai ku yayin da ma waɗannan ke fata wasu kuma na ganin fa akwai abun dubawa alhaji bakari muhammad tamiya wannan asalin yankin na mambila ne ya ku ba da shawarar cewa Ko ni a gani na wannan kwamiti daidai ne amma ni ina da ra'ayi daban ra'ayi na bai kamata da an sa 'yan ƙasa ne suka zo suka wakilci gwamna a wajen da za a nemi waɗansu 'ya'yan waɗansu lokacin gamin ne su zo su yi wannan bincike independently su da waɗansu amma da mambilan duka an sa su a cikin kwamitin ni ban goyi ka ba da ni zan yi kwamitin da ni ne gwamnan taraba zan nemi mutane ne masu zaman kansu daga waɗansu local government tsofaffin ma'aikata da tsofaffin jami'an tsaro su su wannan bincike. Yayin da kwamitin ma ke kammala aikinsa wata sabuwa ce ma ta kunno a yankin Yoro na jihar Taraban inda jami'an tsaro yanzu ke bincike game da kisan gillar da wasu matasan mummai suka yi wasu Fulani shida makiyaya batun da masarautar mume da ke tutiyar samun zaman lafiya ke cewa fa dole ne a yi bincike domin hukunta mai laifi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya